Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da dawowa cikin shirin na namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na goma sha uku muna cikin littafin nan ne mai suna bariki na fito wanda Maryam Alhassan ɗan iya ta rubuta wacce kuka fi sani da Maryam Obam wanda Hajiya Nafisa Mrs. Dan Malikin Kawo ta ɗaunoyinsa, Ni ce Anti Mimi mai gabatarwa kada ku manta ku danna subscribe kana da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun abinmu daga zarar mun ɗaura akan lokaci. idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne wajen da yarima aliyu ya ce ba a mamaki da ikon allah zainab ina son in san ko ke wace ce riki shiru ta yi ga gabanta da ke ta faman faɗi a nan muka tsaya a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Jin ta yi shiru ya sa Yarima Aliyu faɗin lafiya kuwa ƙago murmushi ta yi tare da faɗin sunana Zainab Musa, haifaffiyar garin Kaduna. Gidanmu yana unguwar Kanawa, mahaifina yana sana'ar rini. Duk da ba shi da ƙarfi ya ba mu tarbiyya daidai gwargwado, sannan har yau yana ƙoƙari wajen ba mu tarbiyya. Mahaifina talaka ne amma yana da ƙawazuci, zai yi abin da wani mai kuɗin ma ba zai iya yi ba. Mu biyu ne iyayenmu suka mallaka sai yasa duk wani burinsu da ƙudurinsu yake kanmu, ni da ɗan uwana wajen ganin mun samu rayuwa mai inganci kuma alhamdulillah tun da yau tun da yau saukanmu ranar sati mai zuwa insha Allah zan haddace alkur'ani mai girma shi yayana mai suna Sadiq ya daɗe da sauke alkur'ani sannan fannin boko ina da matakin secondary domin mahaifina ba zai bari in ci gaba da karatu a gidansa ba sai dai a gidan mijina wannan shine labari na yarima murmushi yayi sannan ya ce yan zariya ne kenan ku gaban ta ji ya faɗi dan in ta ce su yan zariya ne to a wace unguwar kai kai a'a da sauri ta ce a'a mahaifina ɗan kano ne domin a can aka haife shi tun yana ɗan shekara goma sha biyu ya dawo kaduna shi da iyayensa har allah ya musu rasuwa inda mahaifina ya fara buga-buga har ya kai da ya kai yayi aure aka haife mu a garin kaduna to kaga inda aka haifi mutum to nan ne garinsa murmushi yarima aliyu ya yi tare da faɗin haka ne ya ce zainab na ji daɗi sosai da na ji tarihinki babba abin da ya ƙara burge ni da ya kasance princess ita mahaddaciyar alkur'ani ce allah ya sa ya amfani al'umma ta ce allahumma amin yarima na shiru ta yi domin jin kalman da ya fito daga bakinta yarima da sauri ya kalle ta domin irin sunan da take kiran shi cikin mafarkin shi ya ce zainab please say it again jin ta yi shiru kanta na ƙasa ya sa ya kamo hannunta da take wasa da shi ya rike hannun duka biyu tare da faɗin please say it again please rike mata hannu da ya yi ya sa komai da ke cikinta ya tsaya wannan ne karo na farko da namiji ya taɓa taɓa mata jiki ta ji wani abu don ko mazan take iskanci da su ba wai tana jin wani abu ba ne, kawai tana dai yi ne amma shi ya rima hannunta ya rike ya sa tana jin wani abu tun daga tsakiyar kanta har ƙasan kafanta ƙoƙarin fara jan hannunta ta yi daga nashi amma ta kasa murmushi ya yi tare da faɗin sai kin faɗa min abin da na ce zan sake ki a hankali ta ce yarima na ido ya lumshe cikin jin daɗi tare da wani ƙara jin santa har cikin ran shi muryanta da ya ji tana faɗin please ka sake min hannu shine ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya faɗa ido ya buɗe tare da ɗauko wani leda ciro wani ƙaramin kwali ya yi an yi rafin ɗin shi buɗewa ya ɗauko wani diamond ring ya saka mata ya yi a hannunta das ya shige kamar an gwada ya ce this ring is my heart ina fatan za ki riƙe min shi da kyau murmushi ta yi tare da tare da saka hannunta a kafada tana kallon zoben mai shegen kyau wanda Yarima Aliyu ya kira da zuciyar shi. Ganin idanta na kan zoben tana kallo ko bai kara cewa komai ba ya san ya samu shiga. A hankali ta ce Yarima wannan ring din bai dace da ni ba. Hawaye ne fara zuban mata sosai. Ganin haka hankalin Yarima Aliyu ya tashi sosai tare da faɗin Zainab me yasa kika faɗa haka cikin kuka ce Yarima ni ni da kai ba mu dace ba. baka dace da ni ba ka fi ƙarfina ba irina ta dace da kai ba na san in dakatar da ita yayi tare da faɗin ya isa haka zainab tisu ya ɗauko ya fara goge mata hawayen da take ya ce kalla yadda kika ɓata min ki da hawaye yana maganar ne yana kallon ya ce zainab shi so babu ruwan shi da kowaye mutum zainab ina son ki da gaske ba da wasa ba tun kafin in ganki nake son ki tun cikin mafarki na bana tunanin akwai abin da zai saka in daina son ki zainab yau haɗuwa na da ke na fuskanci abubuwa da dama kina da addini kin fito gidan mutunci iya wannan ya ishe ni zainab duk irin yadda nake son matar da zan aura ta da kasance kina da shi ina da kishin abin da nake so ina son mace mai suturta jikinta wanda wanda ke gashi ko a cikin mafarki na da hijab kike zuwa har a zahiri ma da hijab na ganki wannan abubuwan ya isa duk wani namiji yayi burin samun ki a matsayin matar aurensa kuma uwar 'ya'yansa a don care ko ko daga ina kika fito ke nake so ba wai wani abu ba inda kin san yadda nake jin ki a raina da baki tunanin wani abu ba so please kar ki ƙara faɗin ni da ke ba mu dace ba dan matsawa ya kusa da ita yace kalle ni ki ga ba mu dace ba ganin ta ki dago kai yasa ya murmushi yace ban taba ganin couple din da suka da suka dace ba kamar ni da ke bata san lokacin da dariya ya sakar mata ba domin maganan shi ya bata dariya ganin ta yi dariya shi ma ya murmushi tare da faɗin yauwa na sa ki dariya a happy now murmushi ta yi tare da faɗin babu kyau son kai ai ba kai zaka faɗa ba wani ne zai faɗa ya ce mun dace ko ba mu dace ba murmushi ya yi tare da faɗin to ke ma ya aka yi kika san ba mu dace ba kanta na ƙasa ta ce saboda na ga haka ɗin ne shi ma ya ce ni ma na faɗa hakan ne don ina ganin mun dace murmushi ta yi sunanta ya kira ya ce zainab ina son faɗa miki magana mai muhimmanci gaban ta ji ji ya faɗi amma sai ta daure ta ce ina ci. ya ce biki na ranar friday din rana ita yau dam ta ji gabanta ya faɗi wanda bata san dalili ba tare da kallon shi da sauri ganin su hada ido domin shi ma ita yake kallo yasa ta yi ƙasa da kai ya ce zainab iyaye na sun sha bani mata amma na ƙi yarda Buri na kullum in ganki don mu yi aure sai yasa ba na yarda da duk wani zaɓin iyayena mahaifina ya gaji da zama na haka babu mata musamman da ya kasance ni ne ɗansa namiji guda ɗaya yana buƙatan ganin jikansa sai ya sa ya yanke ya yanke bani auren yar sarkin katsina gimbiya zinatu bayan na amince da auren domin ko ban amince ba dole a yi tun da mahaifina ba da wasa yake ba kawai sai na ganki ke da wancan gaɗin ya nuna mata habib da ke waje yana hararan direba ɗin shi zainab na faɗa miki wannan maganan ne saboda ina son ki ban son ɓoye miki komai da ke tare da ni ina son ke ma ki faɗa ma kike ji a game da ni bariki kanta na ƙasa tun da yarima ya mata magana auren shi rana ita yau ta shiga damuwa wanda ta rasa dalilin ganin ya yi shiru ita yake saurara yasa ta ce ina son ka bani lokaci kaɗan in yi tunani a kai ya ce zainab when no one around but you and me a lokacin zaki iya tunanin mai kike ji a kaina kiran sunanta yi cikin wani irin murya dago da kai ta yi suka hada ido da sauri ta sauke idanta ta rasa mai yasa ba ta iya kallon shi gaban ta faduwa yake sosai jan hanish ta yi akan nata yace my princess zan baki lokaci amma fa ba mai yawa ba kwana biyu kawai na baki ki yi tunani a kaina zan zo in ji amsa daga gare ki kasa motsi ta yi sai gabanta da ke faman dukan uku uku mai yasa na na kasa faɗa mishi abin da na yi niyya mai yasa ba na jin shi kamar sauran mazan da nake hulɗa da su mai yasa ya bambanta da su ga hannuna a rike da nashi amma na kasa yin abin da na yi niya ido ta lumshe domin ta rasa amsan wannan tambayar nata ganin ta yi shiru yasa ya ce my princess kar ki manta kwana biyu na baki zan zo in ji daga gare ki jibi kenan sannan saturday shine ranar waliman ki ko kai ta daga alamar a ya ce allah ya nuna mana ranar jin kiran sallar la'asar yasa ya ce bari mu yi sallah sai mu kama hanya ta ce to bari a kawo maka ruwa buɗe motar ta yi ta fita cikin gidan ta shiga da sauri habib ya bi bayanta tana ganin habib ta ce yauwa kai mai rima ruwa ya yi alwala amsa ya fita tare da kai mai rima ruwan sannan ya koma ciki inda ya samu bariki na sallah ita ma zama yi yana jira ta idar bayan ta gama habib ya ce ya kuka yi ta ce kai baka je masallacin ba daura fuska ya yi tare da faɗin in bar da rashin mutunci kin taɓa ganin mace a masallaci gaskiya ban su barik ta ce allah ya shirya jin wayanta ya yi ƙara alaman sako ya shigo ya sa ta duba ta ga yarima ne ya yi mata message come out my princess murmushi ta yi tare da tashi ta ko jakarta ta fesa turare sannan ta fita motar ta bude ta shiga inda ta ganshi zaune yana waya ta ji yana faɗin lil yanzu zan dawo na ce ku yi komai ke da usman kafin in dawo kashe wayan yayi sannan ya kalli bariki ya ce my princess zan tafi sai nake ji kamar mu tafi tare murmushi ta yi tare da faɗin in lokacin hakan ya yi zamu da sauri ta yi shiru don maganar ta ji tana niyan faɗa ganin ta yi shiru ya sa yarima aliyu ya yi murmushi tare da faɗin ina jin ƙarasa abin da kika yi niyya hannun ta sa a fuska alaman jin kunya yarima dariya ya yi sosai abin da bai taɓa yi ma wani ko wata ba sai yau ɗauko wani kat ya yi ya bata tare da faɗin please in kin shiga gida ki turo min abokina habib ta ce to har za ta fita ya kira sunanta wai shigowa ta ya ce zainab waye habib a wajenki ta ce dan uwana ne yaron kanwar mamana ne yarima ya ce oke na gane i love you dariya ta yi tare da faɗin tare da fita da sauri ta yi cikin gida ko minti biyu ba ta yi da shiga ba sai ga habib ya zo ya rima wani leda ya bashi babba tare da faɗin ka ba ma my princess wannan wata karamar leda ya ɗauko tare da ba ma habib ya ce ga naka habib a misaya yana ta godiya sannan ya fita su yarima hanya suka kama yana kallon gidan da zainab ɗin shi take har suka wuce ko da habib ya shiga gidan ba ma bariki saƙon yarima ba mu bariki sakon da yarima ya bata ya yi buɗe nashi ya ya ga agogo mai shegen tsada da kuɗi dubu ɗari biyu ihu ya saki tare da faɗin o oh, wannan ko ɗan arziki ganin bariki ta yi shiru kamar mai tunani ya sa ya ce bariki lafiya kuwa bariki ta yi firgit tare da kallon habib ta ce ina son faɗa mishi gaskiyan ko ni wace ce amma na kasa mai yasa bai yi min kamar yadda nake ganin sauran mazan ba ya bambanta da su na rasa gane mai nake ji a kansa na zanta kaina da tsoron faɗa mishi ko ni wace ce na san zai tsani ni habib ya ce bariki kin kamu da son shi ne kai ta girgiza alaman a'a ta ce ba son shi nake ba ina mamakin ina mamakin kasa gaya mishi abin da na yi niyya ne bayan daga ni sai shi tun da na fito bariki ban taba haɗuwa da mutum wanda na ji ya cika min ido ba sai yau in dai ba zan iya gaya mishi ko ni wace ce ba ya zama dole in yi nesa da shi kar in ƙara bari mu haɗu Habib kallanta ya ce bariki wallahi son yarima kike bariki hararan shi ta yi tare da faɗin tunda ni na faɗa tunda ni na faɗa haka ko kawai daga haɗuwa na da shi sai in fara son shi Habib taba baki yayi tare da faɗin to me yasa kika ce ba za ki guje shi saboda kin kasa faɗa mai gaskiya bariki shiru ta yi tana nazari Habib ya kasa ta tare da faɗin in ba kya son shi me yasa kike tsoron faɗa mishi gaskiya saboda kina tsoron ki rasa shi ko da sauri ta kalli Habib murmushi Habib yayi tare da faɗin kin ji na faɗa miki abin da ke ranki miki ko to bari ki ji gwara da baki faɗa mishi ko ke wace ce ba domin na tabbata dan gidan sarauta ba zai auri karuwa ba balle ke da kika yi suna cikin wannan anguwan Barik ta ce na ce miki auren shi zan yi ko cewa na yi ina son shi dan Allah tashi ni mu bar wannan gidan in koma ɗaki na ina buƙatar in huta Habib dariya yi tare da ɗaukan mata ledan da Yarima ya bata yace duk dai ɓoye-ɓoyen mai ciki dole wata rana ya fito fita yi ta bayan shi har ɗakinta Habib ya kai mata kayan sannan ya fita tare da faɗin ina da baƙo zan je in kai mishi yarinya sai na dawo na zo mu tattauna Malik ta ce to tare da rufe kofar ta Habib ya ce bariki ki gama munafincin ki dan ni tuni na baro jirgin soyayya ta kama ki. Yana tafiya yana magana tare da bokaro duwawu shi a dole yana rangwada. Bariki kwanciya ta yi tare da lumshe ido duk abin da ya faru ita da Yarima Aliyu yake dawo mata. Da sauri ta bude ido tare da tashi ta dauko kat din da ya bata ta kat ɗin da ya bata ta yi ta buɗe wanda yake ta faman ƙamshi fara karantawa ta yi kamar haka I have like many but love very few. Yes, no one has been as sweet as you. I will stand and wait in the world longest queue just for the pleasure of a moment with you. Ido ta lumshe bayan ta gama karantawa a hankali ta furta so romantic. Ledan da ya bata, ledan da ya ba ma Habib ya kawo mata ta fara buɗewa. kwalin waya ta fara yin karo da shi iphone xmas sai su turare masu tsadan gaske kuma duk arabian perfume ne akalla sun kai kala goma sha biyar banda su body spray murmushi ta yi domin a duniya tana son kamshi daukan kwalin wayan ta yi ta bude tare da sawa a caji ba karamin jin daɗin kyautar ta yi ba wannan ne karo na farko da namiji ya bata kyauta har ta yaba kuma ta ji daɗi sosai daukan wayan ta yi tare da shiga wajen message ta fara rubutu kamar haka na ga sako na gode sosai ban san wani irin godiya zan yi ba Allah ya biya ka da gidan aljanna amma wannan kayan kamar sun min yawa ya rima na tunani ta yi ta tura mai kokar ta tura kokar ta tura ta yi wajen minti biyar tana tunani sannan ta tura mai har ga Allah an sha yi mata kyauta kala kala To mai yasa ba ta jin daɗi irin haka sai wanda ya rima ya mata, ido ta lumshe tare da faɗin kodan shi ba irin sauran samari na ne kai ta ɗaga alaman haka ne shine wanda ya fara min kyauta tun da na fito bariki ba tare da ya nuna yana son wani abu daga gare ni ba, murmushi take ta yi take ta yi tuna firanta da shi ga kamshin turaren shi da har yanzu yana hancinta ya ki fita lokaci ɗaya kuma ta ɗan gimsa fuska da ta tuna ya ce mata auren shi rana ita yau tabbas ya kamata in gaggawar rabuwa da shi tun kafin ya zama min matsala a cikin rayuwana tashi ta yi ta ɗauki wayanta tare da dannawa ta ga har ya mata reply da cewa my princess i really miss you komai naki komai na baki you deserve it so ban son daga yau ki kara mun godiya love you so much i will call you when i arrive home take care ido ta lumshe lokaci daya kuma ta bude idanta tare da kashe wayanta ta ce yarima ba zan cuce ka ba na san da kyakkyawan zuciya ka zo min Rayuwata abin kyama ce ga duk wani namiji mai kishin kanshi, na tabbata rabuwa da kai shine alheri a tare da ni domin ba zan iya faɗa maka wacece ni ba, in fact ma babu tsarin aure a rayuwana, in dai har zan yi tunanin haka burina ba zai cika ba, ba zan so hakan ba kuma wani wani hawaye mai zafi ya zubo mata lokaci ɗaya ta sa hannu ta goge tare da faɗin yarima na barka da kai yau ba zan ƙara sauraron ka ba don haɗuwa na da kai na rana ɗaya yana ƙoƙarin canza min tunani yariba aliyu ya ƙarasa gida gab da magarib bai shiga ciki ba masallaci ya shiga inda ya alwala don yana jira a kira sallah sai ya shiga gaba ɗaya har sai da aka yi sallar isha'i sannan ya shiga gida Da Red gefen shi ya shiga ya faɗa toilet shawa ya saki ya daɗe ruwa yana dukan shi ba komai yake tunani ba sai gimbiyarsa ya daɗe a haka kafin ya fito jallabiya ya saka don shirin kwanciya falo ya nufa inda ya ga an jera mai abincin dina a tebur zama ya yi kuyangi har biyar suka zo domin zuba mai abinci zuba mai abinci suka suka yi suka gama sannan suka yi ɗan nesa da shi bai wani da yawa ba ya tashi ya bar wajen domin yana buƙatar jin muryar princess ɗin shi yana shiga ɗaki ya doka mata kira amma sai me ya ji an ce namba ɗin a kashe abun mamaki ya bashi don haka ya ƙara kira amma su switch up dan shiru yayi alaman damuwa tare da faɗin mai ya samu wayarta kiran layin habib yayi habib ɗauka ya yi tare da faɗin allah ya taimaki yarima yarima aliyu amsa yayi da na gode mai ya samu wayar zainab i try her line but switch off habib ya ce wallahi yarima na fita amma an jima kaɗan zan koma ina tunanin babu wuta ne hala ba ta da caji yarima ya ce oke bari in kira a kawo muku yana faɗin haka ya kashe wayar habib tashi ya yi daga inda yake domin ya koma ya ga lafiya bariki ta kashe waya don ya san haka kawai ba za ta kashe da kawai ta kashe waya ba don ba ta da caji ba sallama ya yi ma mutumin da ya kai ma mata har biyu zai kwanta da su ɗauko kuɗi ya ba habib sannan ya yi gaba yarima aliyu shugaban nepa na kaduna state ya kira bayan ya ɗauka sun gaisa da yarima aliyu yarima ya ce ina son a kai ma maraban jasuta yanzu akwai sai kuma ya yi shiru shugaban nepa ya ce ranka ya daɗe ai suna da wuta ban yi ko minti biyar da gama waya da wani ɗan uwana da ke jaji ba kuma duk hanyar su ɗaya tun daga baraka Kallahu birnin Yarwa har zuwa Jaji. Yarima Aliyu ya ce oke na gode tare da kashe wayar dan shiru yayi cikin mugun damuwa mai ya samu wayanta ƙara kiran layin Habib yayi Habib ya ɗauka tare da faɗin Allah ya taimaki Yarima ina hanya na kusa zuwa gida. Yarima ya ce oke I'm worried sosai na kira an ce akwai wuta na damu da na ji wayanta a kashe. Habib ya ce ina zuwa zan kira in bata amsawa yi amsawa Yarima yi da faɗin oke tare da kashe wayar Yarima Aliyu shiru yayi yana tunani wai yau shine yake kira akan mace dan kawai dan kawai ya ji ta shiru ido ya lumshe yana tuna yadda take magana cikin nutsuwa tunawa yayi sanda ta ce mishi Yarima na bai san lokacin da ya saki murmushi ba Habib bayan ya karasa gida da red ɗakin bariki yayi nokin ya fara yi mata Buɗe kofar ta yi daga ita sai rigan bacci daidai cinyarta ta ce wannan bugun kofar kamar ana bi na bashi. Habib ya ce kya ji da shi dai in bar da iskanci kya tashi ki kashe waya bayan kin san sarai za a neme ki. ki tsaki ta yi tare da faɗin ai duk mai nema na sun san inda nake. Kai ba gashi ka zo nema dakata Habib ya katse ta. ke da wa na ji kina kai waye kai a nan wallahi bariki sarai kin san ban da mutunci akan me zaki dinga danganta ni da maza gaskiya bana so wallahi sannan da kike magana masu neman ki sun san inda kike ai shi yarima bai san inda kike ba tace kamar ya labarin yadda suka yi da yarima ya bata tare da faɗin yanzu ki kunna waya domin wallahi in dai bai ji muryan ki ba yadda ya damu zaki iya ganin shi yanzu barik ta ce na shiga uku na haɗu da bala'i gaskiya ni fa ban son takura habib ya ce mai kike nufi to wallahi bari ki ji wannan wannan daman ba kowa ke samu ba ki kalli mutum kamar yarima yaro mai kyau ga sarauta ga kuɗi da iko har ya ce yana son ki Henry ce yana son ki ki dinga gudu kalli duk wannan abin nashi baki ga yanda ya ta kira na ba bayan ta ce kwata kwata kwata kwata ƙawata ba gudunsa nake ba na san duk ranar da ya san wace ce ni zai bar ni ban san sa ma kaina abin da zai daman na san yarima ya fi ƙarfi na rayuwana da nashi ba iri ɗaya bane habib ya ce ke har kina tunanin zai gano gaskiya to ta ina zai gano gaskiyan bari ki ji kawai ki abin da nace miki wallahi in dai kika yi yanda nace nace yarima zai zama naki sannan ba zai taba sanin gaskiya ba barik ta ce taya hakan zai faru gaskiya ba zan iya ba habib ya ce to ko ayabarsa karama ce bariki duka ta kai ma habib tare da faɗi ni ina ma na lura ga yadda ya cika min ido ba ma samu damar lura ba amma ai duk wanda ya ga yarima ya san jarumin namiji ne dan yanayin shi kawai ya isa ya gamsar da mutum habib dariya ya yi tare da cewa a hayye na na ye ba ta ce har da waya ya ban kin ganta iphone x max habib sakan baki tare da faɗin kin ga harkar arziki o oh, wannan yariman ko ɗan arziki ke bariki arziki na kiran ki kina gudu jiba dubu ɗari biyu ya ban ba tare da na yi mishi aikin komai ba wallahi idan kika bari yarima ya kubuce miki sai na tsire miki bariki dariya ta kwashe ta kwashe da shi tare da faɗin sannu uwata wacce ta kawo ni duniya habib ya ce ai ni haihuwarki ne kawai ban yi ba amma ina baki shawaran arziki wallahi bariki ki kunna wayanki yanzu tun kafin ya duro cikin daren nan Daukan wayanta ta yi tare da kunnawa tana faɗin o oh, ni bariki ina ganin abu ni wallahi ban san harka da mutane masu ƙoƙarin canza min tunani aiko tana kunnawa sai ga kiran yarima ya shigo nuna ma habib ta yi habib ya ce ɗan halak ɗauka ta yi tare da sawa a ta, sallama ta yi amsa yi tare da faɗin my princess mai ya faru kika kashe waya kin san yanda na damu kuwa a wani abu ne ya faru ta ce na kashe ne na sa a caji sai bacci ya ɗauke ni yanzu habib ya zo ya sa aka tashi tashe ni shine na kunna ina son kiran ka sai gashi ka kira ni yarima ya ce ayya sorry my princess na sa an tashe ki murmushi ta yi tare da faɗin ya hanya da fatan ka koma lafiya ya ce alhamdulillah sai dai gaskiya a really miss you anya zan iya jira jibi kuwa murmushi ta yi ta ce ai kamar yau ne yarima yau fa ka zo muka haɗu kuma ka ganni ya ce haka ne amma ban gaji da ganin ki ba dan shiru ya yi kafin ya ce zainab za a iya bani auren ki a wata biyu dam ta ji gabanta ya faɗi amma da yake yar duniya ce sai ta wayance ta ce haba yarima wallahi har ka ban dariya ya ce am serious zainab ina son ina son insha Allah nan da wata biyu in aure ki inda so samu nema nan da wata ɗaya zan ce so please ina son ki bari in ga iyayenki na miki alƙawari in dai na gansu suka bani izini in dai bamu daidaita ba zan haƙura ba zan bari a miki dole ba kasa magana ta yi domin bata san mai zata ce mai ba yace Zainab na san yanzu ba abu bane mai sauƙi ki yarda da ni lokaci ɗaya. lokaci ɗaya ba but ina son ki trusting ɗina ba zan taɓa cutan ki ba so please ki bari in ga iyayenki tace shikenan zaka ga iyayena amma sai bayan bikinka kafin nan ka samu nutsuwa murmushi yayi tare da faɗin duk yadda kika ce hakan za a yi bari in barki ki huta sai mun yi magana gobe tace Allah ya kai mu ya amsa da amin tare da faɗin I love you murmushi ta yi tare da faɗin nagode ya ce no ba haka zaki ce ba amsa nake bukata na ce I love you sai ki ban amsa Ta ce shi ne na ce na gode ai, murmushi ya yi tare da faɗin In baki bani amsa ba, in na zo sai na sa kin ban tace in tare da faɗin I love you too tana faɗin haka ta kashe wayan. Yarima wani irin nishaɗi yake ji tare da mamakin kansa wai yau shine yake fira da mace haka ikon Allah. Habib gadon Bariki ta kashe waya yace wallahi Bariki ke ba karamar yar duniya ba ce. Jibe da kike waya da Yarima kaman wata baiwar Allah. Bariki ce, eh na ji ɗin, kin san mai yace kawata wai aure na zai yi nan da wata biyu yake son mu yi aure. Habib yace an gama in ma wata ɗaya ya ce ke ko gobe ya ce wallahi za mu aurar da ke barik ta ce ta yaya habib ya ce kamar yadda muka je gidan mutane kika fito a matsayin nan ne gidan yan uwanku haka ma za a ma'auran iyayen bariki za mu samu bariki ta ce iyayen bariki kina ganin babu matsala habib ya ce ko ɗaya kawai ki yanda na ce nake murmushi ta yi domin wannan ne kaɗai hanyar da take ganin ya dace kai anya zan iya kuwa babu tsarin aure a rayuwana murmushi kuma ta murmushi murmushi kuma ta kuma saki tunawa da ta yi ya ce in ba su daidaita ba ba zai mata dole ba to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ji yadda za ta kaya ga dai rima Aliyu nan ya ce yana sanya aure bariki nan da wata biyu inda habib yake ta shawarar su nemo iyayen bariki shin wannan hanya mai bullewa ce kuwa kuma yaya ne dai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don cin yadda za ta kaya kada ku manta ku danna subscribe kana da karrawar sanarwa domin samun abunmu da zarar min ɗaura akan lokaci.